والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سنة يورانا تا أشرين دا بيار ديدي رمضان dubu ɗari hudu da kuma talatin da hudu bayan hijirar annabi musallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina <clears throat> kuma yau rana ce ta asabar kamar da aka sani gobe lahadi jibi kuma ranar naɗe tabarmar wannan tafsiri na bana in allah ta'ala ya kai mu <clears throat> kurare da dama wasu sun rufe yau wasu su gobe to dukkaninmu dai Allah ta'ala ya tara mu akan ladan ya albarkaci malamanmu da suka ba da lokacinsu da komai nasu wajen yadda waɗannan saƙonni masu albarka a wannan wata mai tarin albarka kuma gaba ɗayanmu wannan majalisi na tabbata a madadinku gaba ɗaya muna miƙa ta'aziyyarmu da rasuwar babanmu a sheikh <clears throat> isa waziri wazirin kano kan akan rasuwarsa wanda Allah ya karɓi ransa jiya juma'a ina nan daga gida nake samun labarin rasuwarsa jiya kafin da koma gida kenan can kano da haka wannan ta'aziyya ce gaba ɗayanmu akan wannan babban rashi da muka yi Allah ya ji malam ya rahamshe shi da kuma gafarta mai to da haka insha Allah yau har yanzu muna cikin suratul zumar ne fatan mu duk tambayoyi gobe lahadi za yi kokari a amsa su gaba daya in Allah ya yarda ranar kuma litinin abinda ya rage mana na surar za mu kammala don ya zamanto mun kammala azumar gaba ɗaya in Allah kai mu baɗi inda rai da lafiya ya zamanto za mu tashi sabo sura wacce kenan suratu mai ghafir malan karanta mana Allah ya samu dace tambayoyi a bar su gobe su za mu bi duk ta kansu da idan Allah mu amsa abin da ya sawaba بسم الله مولانا <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً innahu huwal ghafurur rahim qul ka fadi ya ibadiya Allah ya ce ya ku bayina inji Allah ya ku bayina alladhina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi makansu barna suka yi makansu ta'addanci barna akan kai shine mutum ya kai kansa wajen sabon Allah ya ɓata rayuwarsa da shirka da saɓo zinace-zinace ƙarya luwaɗi maɗigo sata gulma ha'inci yaudara wulakanta iyaye wulakanta karatu wulakanta sahabai eh, wa gairi wannan shine al-israf ala nafs cutar da kai da sauransu to sai Allah sai mika wannan kira ya ku bayina waɗanda suka yi makansu barna Allahu akbar sai ce la taqnatu min rahmatillah kara ku ɗebe ƙauna daga rahamar Allah kar ku yi haka ka duba gashi zunubin aka yi amma Allah ta'ala yana kira ku zo zuwa gare ni kar ku ɗebe ƙauna daga rahamata dalili inna Allah yaghfiru zunuba jami'a Allah yana gafaran zunubi gaba ɗayansu bawa inda zai je lahira da zunubai da suka taɓa samaniya a cikin hadisi kudusi mutum ya je ga Allah bai shirka ba to da sai Allah kuma ya zo masa da gafara cike da samaniya na'am to da haka wato al'amari ne babba Allah yana gafar zunubi gaba daya dalili innahu huwal ghafur rahim saboda Allah shine al-ghafuru mai yawan gafara arrahimu mai kuma jin kai Allah ka ji kan musulmi gaba ɗaya rabbal alamin wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun ka ji kira na biyu wa anibu ila rabbikum duk kuma yadda lamari zuwa ga Allah mahalicinku gaba ɗaya shine al'inaba al'inaba kamar yadda al'amari zuwa ga Allah <clears throat> kamar ya to mai da lamari zuwa ga Allah alamar da ake gane mutum ya mai da al'amari zuwa ga Allah idan masifa ta same shi yakan faɗi kalmar da ke nuna ya sallama misali sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in abu ya fi karfe ce la haula wala quwwata illa billah in wani abu ya faru na kaddara bayan da zai yi sai ce qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ire-iren su suke nuna ab Kamai da komai zuwa ga Allah wani abu ya faru na bajinta da gwaninta ana ziga ka kai ne ka ce a ah, hana ai ba iyawata bane Allah ne yasa in aikin kirki ne to ba iyawata bane Allah ne ka huta ai maka abu na zalunci gwargwado ka yafe an gane ko kada wani abu na duniyan nan ya dame ka ma'ana har kace to ni ya zan yi ne na shiga uku na lalace a'a mai sallama wa Allah baya haka mumini kuma baya ɗebe kauna duk yanda girman bala'i ya kai da girman masifa wata ran akwai mafita fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wannan alamomi kenan daga cikinsu suna da yawa da ke nuna mutum ya mai da lamari zuwa ga Allah Allah ka samu kamanta irin wannan halin sannan kuma daga ciki idan mutum ya yi zunubi ya hango girman zunubin ya yi mazai tuba kada ya bari laushin shimfiɗa ya ruɗe shi don a iya tattara ka daga katifa mai laushi zuwa ga ƙasa mai tsandauri cikin ƙasa da ƙiftawa da bismillah yau sau nawa aka yi wannan saboda ka Allah ta'ala ce wa anibu maza maza ku mai da lamari zuwa ga ubangiji wa aslimu lahu ku mai kauya gare shi min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun kafin azaba ta zo muku sannan ba magana kuma taimako dan azaba in ta zo magana ta kare zaka iske mutun roƙon Allah ma sai masa wahala addu'o'in nan da ake yi na zikiri wanda suka tabbata safiya da maraice sai ga dakkar ne wasu muke yi amma kuma da zarar mun gamu da matsala to Allah a sa mu addu'a me yasa baka addu'ar in an zo gun wa'azi wasu su ana zama ana innal hamdalillah sai ka ji kamar an watsa masa ruwa ya fita amma wajen surutu da hayaniya sai awa uku ana ja in ja da shi wannan ba alama bace ta ina ba zuwa ga ubangiji wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون آية تقب الله تي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة هكذا وأنتم لا تشعرون الله تعالى ce sannan kuma ku bi كيرا wattabi'u دا kira ne la taqnatu min rahmatillah wa anibu ila rabbikum wattabi'u kuma ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga ubangijinku domin qur'ani shine ahsana ma unzila ilaikum ba a taɓa saukar da littafi mafi kyau mafi wato ainihin hikima mafi cikar daraja ba irin ƙur'ani mai girma ga tsari ga hikima ga balaga ga azanci ga ilimin da wato ya fi ƙarfin ka kirka da haka Allah ce ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga ubangijinku min kabli an yi kuma al'azab tun kafin azaba ta zo muku baghtatan haka kawai tsahan wa antum la tash'urun alhali ba kuma dauka haka zai kasance ba wannan nun gargadi ne jan hankali ne nusarwa ne aya ta gaba Allah ta'ala ce me An تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين دنك دري وترنتشي ويو يا بكين تكين شيني يا حسرة أغني الله دي كرام كوي كذا كوي كذا كرم كذا saboda gudun kada wata ran ɗayan ku ya cizon yatsa yana wayo ya hasrata alama farratu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin ya takeici na had i known had i known ina ma da na sani to dan kar a saboda da na sani ya ce kuma ita da na sani inda a duniya ne ai da daɗi aiko sai ka gyara amma an ji lahira kuma da na sani na amfaninta na'am shi sa aka ce Allah ka kiyashe mu da dana sanin lahira anan ya kamata kai da rasu don ka gyara Allah ka nuna mana aibinmu mu gyara da wuri ya rabbal alamin amma idan rai ya riga ya kai kirji ha kafa da kafa aka daure wal taffatis saqu bis saqi ila rabbika yawma idhil masaq ina magana na tuba kuma na'am an guntu kai ina magana Allah ya bata ga mai la bata ma akwai kenan la da cuwa ta ƙarya to amma kare magana ba haushe ne kawai misali to da haka Allah ta'ala ya ce kamar da muka ji dan kada rai ta ce ya hasrata ya takaici na alama fartu min bisa abinda nayi sakace shine farrattu ta yi sakaci fi jambillah kan lamarin ubangiji wa in kuntu lamina sakhirin wallahi a duniya ina izgilanci in naga masu sallah nan ina ganin ashe wahala suke yi in naga mai hijabi in ce kai ai munafuka ce ƙarya take yi in naga mutum ya ge mu ce kai da Allah ka je ka aske ka tsufa da wuri misali ba izgilanci iri iri to ga irin ta to shine Allah ta'ala yake cewa wa in kuntu minas sakhirin lalle na kasance cikin masu as-sukhriya izgilanci to ga ranar da wannan abun ba zai amfani ba to Allah ya ce dan kada mutum ya samu kansa irin wannan yanayi Allah ke gaya mana ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza Allah ka samu dace aya ta gaba Allah ya ce أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين كوكا جمت ينا فدي ينا فرق الجاجي ني والله دا الله يا شري الدني أدوني لكنت من المتقين أيضا الناس هون قبا أكم مصوص أوران الله ويمتني الله رأيك يتدعي الله باني شريه me kake nema musulunci bai zo ba ƙur'ani bai zo ba manzan Allah bai zo ba malamai fa yanzu a ramadan din nan da Allah tambaye ku bayanan nuka na malamai a kafofin yada labarai fatoyi da tafsirai da bayanan ilimi za ka lissafi su kowa ƙoƙari yake fa ya iya maka da sakon nan da Allah ta'ala ya ce wani uzuri kake nema kuma amma akwai wanda yake bai taɓa damuwa da wannan ba ba shi ba sallar jam'i a ramadan din ne ma rashin tsoron Allah suke bayyana to me kake so kuma to sai da kiyama ta zo zaka wannan magana to shine Allah ke cewa ko ka ji mutum na cewa kaza kaza daga cikin kaza din aw taqula law anna Allah hadani da Allah shirya da ni lakuntu minal muttaqin أو تقبا قال إيه ما الله نحساك فدي أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو ko ka ji mutum yana cewa a wannan lokaci hina taral azab lokacin da rai ta ga azaba gatan katan yan uwa musulmi lokacin mutuwa mutum zai ga wani irin kallon da bai taba gani ba fa wace halitta ce wannan wallahi wani aboki na kusa da ni yake gaya mai malam ɗana da ya zo mutuwa yake gaya min ya ce ran da zai mutu sai ya dinga kallo na yana baba wane ne wannan da fararen kayan nan ya ce ne ya kira sunan shi ni ban ga kowa ba baba gashi kusa da ni wa ne la ilaha illallah a ranar bai kwana duniya ba bai kwana ba wane ne allahu ala ka sani ko mala'ikan mutuwa ne ka sani ai shi mai mutuwa kai ne kake tsammanin yana ganin ka idan dinan nan ba taka duniyar kuma suke gani ba fa wata duniyar ce daban fa ranar wannan bankwana da duniya Allah ka samu ga alkhairi Allah kar ka samu ga sharri to kuma abun shine abun yana zuwa baka da mafita ba za ka yi gudu ka ce bar ka je samaniya ka buya ba ina gun ainal masar ina gun gudu amma mutuwa tana da magani ina tabbatar muku yan uwa kun san maganinta abi Allah shikenan kawai Allah ka samu yi kirki dan mu ga kirki to don gudun kar a fada cikin irin wancan hali na wayo ne yaso nefa kake ji Allah ke cewa ko ka ji mutum ya ce kaza ko ya ce kaza shine wai law anna li karratan ina ma ina da karra menene ainihin karra maimaicin rayuwa wai fa alakhiran ne yana son ya sami repetition of life ya koma duniya dan ya getta fa akuna minal muhsinin dan na kasance daga cikin masu kyautatawa sai ga amsa daga ubangiji Allah ce ne بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين آه, آه. الله يتيو أي آينا سنزو مكا أي سنزو مكا صلت شيء بأي بأ wa'azin ne baka ji ba na'am ballantana ma a wannan zamani ko kana kogon rami wa'azi ya kai ka yau a gaskiyar magana in akwai waɗanda ma za ka ce ba su da hujja to mutanen yau ne an ce akwai wasu mutane da suke zaune a yankin orang asli can kusa da amazon basin na najin na amerika ne aka ce ɗayansu inda zai ga rediyo sai ruga da gudu don bai taba gani ba to ire-irensu ne ake ma tsammani idan wa'azi bai taba zuwa gare su ba to kaddara in akwai wanda bai taba jin labarin musulunci ba suka mutu waɗannan duk da haka za ka ce amurhum ilallah Labarinsu na ga Allah saboda ƙa'idar ubangiji wa makon na na hatta na ba'afa mai ba mu azaba sai mun aiko da manzo amma ina ne musulunci bai jiyo ba waye bai ji sakon ba shi yasa ka ji tsoro kana musulmi idan ka zauna da wanda yake ba musulmi ka dinga yin mummunan hali mummunan halin ka ya hana shi musulunta ana samun haka da yawa ah, da shi kuke zuwa shan giya a billah ko kuma da shi suke zuwa akramakumullah da shi suke zuwa gidan rawa tsafi da shi ake kuma ka ce kai musulmi ne sai ya ɗauka a haka musuluncin kai ce sai ka zama fitina gare shi wannan ranar lahira bayan zunubin ka kuma zai iya kama ka gaban Allah Allah tun da muke bai taba nuna musuluncin nan ba na'am a shekenan kar ka zama dalilin fitina yanzu mai hana me zai hana misali a matsayinka na ɗan kasuwa wanda yake ba musulmi ya zo ciniki a shagonka ya tafi sai ka saida masa kaya a farashi mai tsada kai ka sayo misali sai ka samu ragi kafin ka sayar madadin abin da wasu ke su sayar da wannan tsohon farashin ka ce a'a na rage maka saboda musulunci ya hana ni in ci ribar da bai dace ba gashi ya ka ce islam ne karanta da niya ka ce shi musulunci ne kawai ai yadda sako musulunci ai ba sai liman akan mimbari ba ba sai mai tafsiri ba da kai da ni da ke da ku da kowa irin yanayinsa a tela a sassaka a gyattanci a ɗalibci a karantarwa a fenti ka yadda sako musulunci dan Allah ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a ina kiran mutane zuwa ga musulunci ne da duk wanda ya bi sai a gari a matsayinka na mai walda a matsayinka na manomi a matsayinka na mai kasa dankali sai ka samu aljannar da kira wani bai samu ba kwanaki ina nan kaduna zan tafi gida jin dawo kano sai na tadda waɗanda suke sayar da kaji a bakin titi ana ce kajinku sai aka zo da yawa sai aka ce wannan kazar gata amma alhaji ga kayan ciki hanjin kaji ne daban da kundu na ce a wannan nan hanji din ko hanjayen da yawa misali in akwai wannan jam'in ma kenan da kuma kundu da hanta hanta nan ina aka same su a wallahi ai kajin da aka yanka na ce na'am kajin da aka yanka shine kuka kwashe hanjin kuka aje don girman Allah lokacin da Allah ya halarci ya tashi halittar kazan ta nake da hanjin ko haka Allah ya kajin ba hanji waye ba ku dama ku kashi yanzu kun je kun ɗaiba wa mutane abinda bai halatta ba kuma kun zo kuna cin kasuwa haramun kuke ci a watan azumin ramadan kuma wallahi ina gaya muku gaskiya ne in kun ji oho in kun ki to zan gaya muku maganar mawakin hausa mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya kuma uridu illa da wa ma taufiƙi illa billah to amma yanayin mu kenan sai ka game irin wannan ɗabi'ar duk a aka da kai babu komai baya halatta yi kokari ya zama abu naka ne ci abin da bai halatta gare ka ba saboda haka zaka ji suna cewa da Allah shirar da ni ina ma akwai Shi shine Allah ce a'a na sun zo gare ka fakar dabta sai ka karyata ai karyatawa ba wai sai mutum ya ce a'udhu billah ayan nan ba haka bane karya ne ba akwai karyatawa ai da aiki da hali larabawa sukan ce inna lisan alhali qad yakunu antaqa min lisan almaqal inna lisan alhali qad yakunu antaqa min lisan almaqal wani lokaci yanayi ma ai yafi furuci bayyana sako sukan ce wani lokaci wai action is better than words ko kuma lauda ne ko madalla ɗabi'ar mutum su raka a ce ƙur'ani ya yi ka ƙi ko baka faɗa ba ai halinka zai fassara ka yi to kada mutum ya faɗo ya sami kansa haka sai Allah ta'ala ya faɗa kamar da muka ji bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin ɗabi'u ne wanda ya kamata mu gyara aya ta gaba Allah ta'ala ce ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سيتميع أليس في جهنم مثوى للمتكبرين Allah ya ce na'am ranar tashin kiyama ka gani ita kiyama an kira ka da suna kiyama ne saboda tsayuwa ko dan yace yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane ke tsayawa nan gaba ga Allah ubangijin halitta to ranar kiyama tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhum muswadda za ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya fuskokinsu baka ƙirƙirin yi ma Allah ƙarya kamar yaya abinda Allah bai ce baka ce ko abinda yake haramun ne ka gyara shi ka ce halal ne wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib misali Allah zai haramta abu ka gyara shi ka ɗauki misali a wannan gabar giya haramun ce shanta to ba shan giya ne kadai haramun ba a da shanta da wanda ya lakonta da wanda ya dauke ta da wanda ya loda ta da wanda ya zama shaida da wanda ya rubuta rasitin da duk abin da ya taimaka don Allah an ce su in sai a kawo maka wani abin sha ana tallan shi wannan abin sha din kuma sun gaya maka wannan abun sha karara kamfanin giya ne ke yi ba su boye maka ba a rubuce haka ne shi a karan kansa ba giya ba ne amma sun ce ma kamfanin giya ne ke yi to koda ba giya ka sha ba ta ina za ka tsira daga wancan la'ana ɗin don kudinka dole koma kamfanin giyan kun fance ni a ai likita ya ce mace in ta haihu a sha wannan abu likita Allah ne so a fakiya yi da kyau ko da abu a karan kansa ba giya ba bane in dai sun gaya maka cewa kamfanin giya ne ke yi ba ka tunani ne kai ta ya zan saya ko maka kamfanin giya da kuɗi na ko da hankali na balintana wannan abin sha din karar mutane suna cewa ta bututun da giya ke zuwa nan shi ma yake fita kun san da na dosa ko ko fito muku balo balo ne ai duk kun sani ai amma saboda rashin ainihin kiyasa ai ba komai wallahi likita ya ce likita Allah ne shi in likita ya ce naman alade yana cike da vitamin sai ka je ka ci alade misali ashe kowa ya magana sai ka ana da sa. sannan kaddara idan wannan abun sha idan giya ba ta yi ciniki ba wannan abun sha ya zama to shi ya ciniki kudin za a kwashe a ji a tada kashin bayan giya da ka ta ya za ka tsira gaban ubangi kuma shan abun dole ne wai wai me ke samu ne dokokin ubangiji ma danga sauta misali amma za gari suna kallon abun ai ramadan karim kaza kaza kaza ba giya ba yau ba rami mai hankali da rami me yasa ba za ku fito ku yi ainihin beverage na sha mai kyau ba musulmi ku samar da ainihin wato abin sha mana ku kira shi muslim malt mana misali ba zai yi ba ne ba zai yi ba ne amma ba kunya ba tsoron Allah a talata maka ce da kai kamfanin giya ke wannan abin ka ce ba giya bane ai mace da kai giya bane amma ai giya ba wai shan ne aka haramta ba duk abin da ce maka giya nan ba ce maka giya ba don mu tsira kiyama in ta tsaya mu iya iyawar mu ba mun ce za mu zama kamar annaba ba ne ba za mu iya ba amma fa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami menene falahu sauraka Allah ta'ala ce a'a awena sun zo maka kaki ne sannan kuma ce ranar tashin kiyama wato ainihin taral ladina kadhabu ala Allah muswadda fuskokin su baka kirkirin sai Allah ta'ala ya ce yo ba jahannama bace matattara ta waɗanda suke masu girman kai waye mai girman kai dan yace alaysa fi jahannama mafwal mutakabbirin mutakabbir ha yo ba a jahannama bane ake da mafwa makancin masu girman kai ta waye mai girman kai mai ma girman kai tuku girman kai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace batrul haqq wa ghamtun nas kin gaskiya ga ta kace a ah, wani ne ya faɗa bana son ga ta gaskiya ce da kuma raina mutane ita ko gaskiya in ka ji da kace oh haka ne ban gane bane Allah ka taimake ni in gane in karatun ba gane ba ka ce to bari mai karin bayani kaka ce a ni ba na so kawai ko ma gaskiyar ne to lallai wanda ya wannan ya zama dan uwan shedan Allah ka kiyashe mu ita kuma gaskiya ko ma takka ta gaya maka sai ka karba ko danka to abin zai faru kenan Allah ce shin ba jahannama bace matattara ta masu girman kai na'am iblis farkon abin da ya girman kai yi sujuda ya ce ba zai yi ba a yin bukumanta ba na gaya mu kwanakin baya anan ji al’imamu allama ta gudun jauzi <clears throat> cikin littafin nan nashi mai suna rikirkitarwar iblis talbisu iblis <clears throat> yake cewa shaɗin ya ce da annabi musa ya musa allah ya ƙara musa minci annabi musa ka gaya ma allah zan tuba ji shaɗin aka ce sai annai musa ce ya ubangiji iblis ya ce zai tuba ya ce ya musa ka je ka gaya mai abinda na umarce shi ya yi ma'adamu ɗin nan da bai yi ba ya sa na tsine mai ya je ya yi yanzu na magana ta gare sai shi ya musa yana da rai ban yi masa ba sai yanzu da ya mutu musjuda la ilaha illallah kaga illa iblisa aba wastakbara wa kana min almi to kar kai ma gaskiya girman kai in gaskiya yanzu misali ba na yi muku na wannan kayan sha beverage na misali in ya tabbata gaskiya da hujja ne saboda kana samun kuɗi kai dila ne ka cuci kanka da kanka binciki gaskiyar idan bayanin kake gani da matsala ka kawo matsala ce ta ilimi ai da bayani karara amma duk lokacin da ga hujja ta zo kaki ka tsara ma kanka nauyi ne kawai Allah ka kyashe mu da kin gaskiya dan abin da ya faru game da nan kenan shi yasa yace alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin aya ta gaba وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله كما ينجي كلمة ينجي فعلين مضارعي وند حرف المضارعة مرفوعني دق فعل ماضي واتو مزيدي بالتضعيف دق نجى ينجي انجاء كينا فاع يفعي افعاعا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم waɗanda suka tsoraci Allah kuma Allah ka samu na cikinsu Allah zai cece su ya tsamar da su bi mafazatihim suka ce bi dinan sababiyya ce ai bi sababi kaunihim fa'izi a dalilin wannan success wannan triumph wannan nasara da suka samu Allah zai cece su me ba su wannan sa'adin aikinsu a duniya sallah akan lokaci azumi yadda Allah ya ce tauhidi hajji bin iyaye neman ilimi neman halal kiyaye dokokin mahalicci daidai iyawa menene zaka ba Allah ne abinci baya bukata bai halicci bayi ba sai dan abu guda daya menene wannan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud shikenan kawai yace ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin wannan magana babba ce yace ban halicci aljamba kaga hadda aljannu da mutane sai dan su bauta ne bana bukatun su bani abinci ko su bani arziki in hmm, Allah shine ar-razzaq mai azurtawa babu iyaka Allahumma ma ma'abocin karfi almatin wanda ke da da'ir da tabbas akan karfinsa duk wanda ke da karfi karfinsa ba tabbas ba ne zai kare to shi tun da manufar kenan sai ka bauta ma Allah a cikin duk abin da kake a rayuwarka ka Allah zai ceci waɗanda suka tsorace shi a dalilin rabautarsu sai ce la ya musu ko ba haka ba babu asu mummunan abu da zai shafe su dan yace innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum sai ce la yahzunul akbar tsoro na wannan lokaci ba zai same su ba Allah ka sanya mu cikin su saboda ka ba za su yi bakin ciki ba sai kuma aya ta gaba Allah ta'ala ce ne الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الله أكبر الله مرفوع بالضمة على الابتداء مبتدا خالق خبر المبتدا مرفوع كما مضاف كل مضاف إليه al'awwal shai'in mudaf na biyu Ma'ana Allah shine khaliqu kalmar khaliqu ay al-mujidu min al-adam li'an al-khalqa al-ijadu min al-adam ka samar da wani abu dacin babu shi to haka Allah shine khaliqu kuma halittar ubangiji akwai abin da har koma gare shi baka ma taɓa ganinsa ba Allah shi ne khallaq mai halitta daban-daban kuma kullum cikin aiki yake din yace kulle yawmin huwa fi sha'an aina saukar da ruwa tsirar da shuka ka ci abinci ma'aikatar da ke markada abinci digestive system yadda kake ɗaukar iskar oxygen ka ba da iskar carbon dioxide ne, halar kulle shai. yaushe ne ne kake girma yaushe ne ne ainihin gashi ke fitowa yaushe ne ne farce ke fitowa Allahu khaliqu kulli shay huwa la kulli shay'in wakil Allah kuma shine wakili mai tsaro kan kowane abu in kai bacci hancin abu dai wake tsare maka ne wani yan gadi wani yana bacci bakin sa a hangame ki ha haka misali wake tsare misali wake tsare bakin ne to Allah shine wakil shi yasa ake kiran mutum abdul wakil to Allah shine mahalicin kowane abu kuma akan komai Allah shine mai tsaro Allah ka tsare mu ya rabbal alamin ci gaba <clears throat> lahu maqalidus samawati wal ard والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون wannan ita ce aya ta 62 daidai a cikin wannan sura mai lamba 39 haka ne? suratul zumar 63 aka nace to 63 ne ba da biyu ba jazakumullah khaira lahu maqalidu samawati wal ardi lahu malaman arabiya kan ce lahu aljaru wal majrur lahu allamu li ikhtisas milk wannan hu damirin ubangiji ne ai ai lahu kamar ka ce lillahi wato ya tabbata gare shi shi Allah azza wajal me ya tabbata gare shi maqalidu samawati wal ard la ilaha illallah taskokin juya al'amura a sama da ƙasa na shi ne kawai duk wanda ya claiming shi ke da power ya faɗa ne har za ka iske duniya mutane na rigima jirgi kaza an harbe shi saboda ya ta sararin samaniya ƙasa kaza Allahu akbar Allah ne ya ga dama ya aje mu a yankuna ga sararinka ran da kiyama ta zo ina jirgin ina maganar interception na jirgi a sama ko misali wane ne ke da makali don ka hau jirgi ka kalli ƙasa ka kalli hazo da bahaushe ke cewa an keta hazo to daga nan za ka gane hakikanin ma'anin keta hazo wallahi mala in ka duba ka san kuma la hawla wala quwwata illa billah wa ke jiyo samaniya waɗannan gajimaren wake juya su jirgin ruwa wani jirgin ruwan ya girma masallacin nan ya ma ninka shi biyu akwai ya fi shi akwai ukunsa lokacin da askarawan sojojin ruwa na najeriya suka sai wani rindime mai jirgi shi arado sunan shi kenan arado kuma wallahi arado ne kaje dan lokacin naje port harcourt lokacin ana zo ana kallon jirgin wanda najeriya navy suka taba saya misali sai ka ce dan adam ne wannan abu la ilaha illallah ga gunkwanciya ga kasuwa ga kaza ga kaza to wane ne ya hore shi kansa kogin da iskar da take korawa da teknolojin wane ne to shine Allah ke cewa Allah shi ke da makalid wato taskokin juya al'amurra a sama da ƙasa gaba ɗaya lahuna shi ne lahu khalqan wa mulkan wa abidan farko dai halittansa ne mallakansa ne bayansa ne kuma ubangiji in yace abu kaza mulkinsa ne kaga babu wanda ke da tarayya da shi cikin mulkin wannan ba Allah ba shi da gwamnatin haɗin ƙwarya ake cewa ko riƙon ƙwarya misali babu gwamnatin haɗaka babu saboda ubangiji ba shi da abokin tarayya saboda ka shi ke da مقاليد السماوات والأرض, والأرض والذين كفروا بآيات الله ودن دسك كافر شيما آيوم أبنجي تو أولئك هم الخاسرون أي أولئك الذين وصفوا بما ذكر من الإعراض والعناد والمعاصي والشرك تو هم الخاسرون كلمة هم الخاسرون جملة اسمية kuma ta'abiri da jumla ta suna ta fi ƙarfi kan jumla mai wato fa'iliya misali ya ce kullu nafsin za'iqa bai ce kullu nafsin satazuqu ba za'iqa wato har ma ya zama sunanta sai aka ba da labari cewa kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ne misali ba sauraka masu irin waɗannan sifofi to su ne hasararru taɓaɓɓu ci gaba mu sami ina jin gaba da ya kamata mu kwana كافهم نعم آخر الصفحة إلى آخر الصفحة إن شاء الله اي نعم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل قيامس يا رسول الله yanzu wani ba Allah bane kuke umarta ta in bauta masa ya ku jahilai wato ashe duk wanda ya gayyace ka zuwa ga bauta wani ba Allah ba jahili wallahi wanda da ya ce ka je gun boka bai san Allah ba to wanda ya fi shi wauta wanda ya dada shi wanda da ya ce da ke mijinki misali zai ƙara aure a wani malami ya sauko a gari kaza kaza ka amince an zalunce ki an cuce ki an ɗauke ki daga bin Allah wanda ya ce ki buga ƙasa domin ki gano kaza kaza wallahi ba a faɗi gaskiya ba ballantana wanda zai aje gunki ya bauta masa ballantana wanda zai tsafi akwai zoben da da zaran ya kira shi sai kuɗi kawai ya zo ballantana wanda zai ce akwai aljanin da zai iya sa ya zama kaza kaza kaza ya akhil karim kana da qur'ani mai rigin muku qul afa ghayra allah ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun ka ce musu wani Allah kuke umurta ta na bauta masa na'am ya ku jahilai cewa ta ne ɗaliban ta juyi wace irin maddace wannan wace maddace wannan ta amuru ne maddace maddace ya jama'a Maddace? wace iri المد اللازم المخفف والمثقل الحرفي كو الكلمي الكلمي جميل ألف نوا ها أكو ديكو مد نوا جميل كنجكم أرمى كرمتوكم تأمرون barin ba ku wani wata formula idan kana son ka ringa jan dogon numfashi ba lokacin tangimi ba ka ringa shan kwai Allah ka jarraba Kwankaza-kwankaza kaza wannan cikin lagwaiduwar likitoci ai sun ce ko yaro aka haifa irin bakwai ne din nan wanda ke wahala da matsalar numfashi ai akwai allura mai sunan lecithin da suka ce suke gaya mana shi suke tema yana taimaka ma yaro wajen rike masa wato respiratory system ɗinsa wato yanayin numfashinsa ɗanyen ƙwai in za ka iya ɗanyen ƙwai ka kaɗa ka abin nan ka sha ka misali wani ba zai iya ba ko wani kuma zai iya misali wal ala kulli hal mutane daban-daban ne man ka jarraba ne yakan taimaka wajen jan numfashi ko amma karka yi amfani da wani da yake cewa ai ya zo cikin hadisi wanda ya karanta fatiha da numfashi ɗaya zai shiga aljanna wannan hadisin bai inganta misali za ka yi mamaki yaya irin su abdulbatar abdulsamar ke jan numfashi minti kaza a cikin tangani ba ku ji idan shams kura ɗinsa ba ba dole bane sai kai wannan amma ina nufin in har kana son ka sami wato jura wajen jan numfashi ka jarraba misali samu kwanka ɗanyi ka sha an ka saba wannan shi wani dalibi da na gaya masa shi sai zai samu ɗanyen kwai ɗin ma ya kada da madara ya sa ni ni wannan ba zan iya sha wannan shi madara yake sa ya kada ɗanyen kwai shanye ɗanyen kwan ne za ka sha zalla sa misali <clears throat> amma kamar da na faɗa kowa halitta halitta wai ba zai iya ba wani kyankyami zai yi ala kulli hal Allah ya samu dace mun dai ji kuma kun ba da amsa ta'amuruni kun ce almaddu ne اللازم المثقل الكلمي جميل to kuma amsar kiyan wanin Allah za ku ce in bota masa ya ku jahilai da aka rusa wannan to sai Allah kuma ya kafa wata ka'ida a nan gaba ya ce ne wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah ya ce wala qaduhe ilai tabbas an yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah kalmar uhe ilai kalmar wahayi kan zo a ma'anoni da yawa daga ciki akwai wahayi wanda ake ba annabawa akwai kimsa fahimta amma Allah ya kira wannan wahayi kimsa fahimta wa auha rabbuka ila nahl Allah ya yi ma ubangijinka kudan zuma on'i be wahayi ai ba wahayin annabawa bane an kinsa mata ila amma wahayi ya ce ko ba haka ba wa auhaina ila ummi musa an arda'i ko ba haka ba ne mun yi babar annabi musa ai kaga baba annabi annabiya ba ce dan yace ce wa ma'arsalna qablaka illa rijalan kenan wahayinta ita ma ilhama ce wahayi kan zo a wannan ma'anar iri iri <clears throat> amma wannan walaqad uhiya ilayka وإلى الذين من قبلك ashrakta أشركت ليحبطن عملك wala takunanna min al-khasirin to wannan wahayi ne irin da wanda ke ba annaba lalle an yi wahayi zuwa gare ka ya manzon Allah sallallahu da kuma waɗanda suka zo gaba gare ka na annabawa cewa wallahi in kai shirka ka ji magana la'in ashrakta in kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi aikin ka zai lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe shirka kan sa duk aikin da mutum ya ɓaci duk abin da mutum mutum ya shirka shi ke duk kyawun abinci duk yawansa inda za ka sauma ainihin don ko kwalban turare na fitsari ka watsa masa ya tashi daga aiki misali fa mutum yana da hajji zakka kaza kaza kaza amma kuma sai ce ya yadda a wani gunki a ƙarƙashin dutse a garinsu shi ke ba shi arziki ilimin da lalace kuma yi Allah ba ya san shirka wannan aya an yi wahayi zuwa gare ka ya rasulallah haka zuwa nasu gabaninka <clears throat> in kai shirka aikinka zai baci kuma za ka kasance cikin waɗanda suka yi hasara kaga wake hango shirka game da manzan Allah hauzu to wannan wani abu ne da malamai ke cewa an gaya masa ne amma al'ummarsa ake nufi ko ba gaya maka ba bai taɓa sabon ubangiji ba bai san da wannan ba amma ya kama da abin da bahaushe ke cewa bari mu tauna menene wai tsakuwa madalla in annabi kenan an masa gargadin nan to rage kuma na'am to da ka kenan kar mutum ya shirka abadan duk abin da ya shafi shirka mutum ya kiyaye sauraka Allah kaɗai za ka bauta sai ce balillaha fa'abud wakum min shakirin ɗaliban tajwidi balillaha farko tukun ɗaliban arabiya da tajwidi me yasa ka ce balillah wanda asali bal ne me yasa alamun aka yi mata kasara na'am malam iltiqai sakirin jamil saboda bal ɗauri, Allah akwai ɗauri saboda ka khashyata iltiqa'i sakinain fa hurrikat lam bil kasra balillah dai kenan to me ba ce balillah ba aka ce balillah tajwidi na malam saboda kasara baya ko kafin baya kenan yawa kafin suna Allah ko ina kasara take to me kenan aka yi tarqiqin lam ne ko tafhimi jamil jamil balillah fa'bud wato Allah kawai za a bautawa shine ce fa'bud haka ne kuma wa kun mina shakirin lalle kuma ka kasance daga cikin masu me masu godiya Tosai aya mu ta ƙarshe daga nan kuma za mu shiga aya ta gaba in Allah kai mu lokaci na gaba Allah ya samu dace وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة نعم والسماوات مطويات بيمينه نعم سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله تعالى يتكش وما قدر الله أما كافره بس كيما أنت الله بس با الله حق سبب Allahu akbar basu su kaddara ba kimanta Allah haƙa kadirihi irin girmansa da ya kamace shi ba wannan haka ne domin wanda zai ci arzikin Allah bai gode masa bai saba mai bai kaddara Allah ba ko ba haka ba wannan misali Allah ya bashi lafiya ya bashi ci ya bashi sha ya kuma bauta ma wani Allah bai kimanta Allah ba Allah ya baka ni'imar ido ka dinga kallon abin da Allah ya hana baka kimanta ni'imar ido ba Allah ya baka baki sannan ka sama bakin taba da giya a'a ka ci amanar baki Allah ba da wasa yake abu ai Allah ya baka lafiya a ɗau tsiraici a kai inda bai kamata ba zina wannan cin amana ne ai ciki a zuba masa giya me zafi ne ne ba don wannan Allah ya yi ba ƙafa a tattaki da kafa zuwa gidan rawa zuwa gidan yar gagara karuwa bakar ashana kona gari a uzubillah ko mutum yi amfani da kafa ya dinga bin dare yana sata da'o fataken dare kaga duk waɗannan instances ne na ainihin wato rashin kimanta ubangiji ko malami Allah ya bashi ilimi amma ya ɓoye dinga bokanci da ilimin yana tsoro misali kaga dukkaninsu misalai ne na rashin kimanta Allah ko Allah ya baki miji ga sunan daiwa suna neman mazajen nan da kici mutuncin mutuncinsa ki wulakanta shi yayi ta wahala faɗi ta shi neman aiki ya zo da cefane ba a mutunta cefane a raina cefanen ko iske wasu don suna da wai kuɗi idan aka yi aure kawai su dinga ɗaukar yasu kawai sai kana zaune a gida a ce da yaka babanta ya za ɗauke ta sun tafi london sun tafi dubai kai kana zaune a gida shimago sunanka miji ya wala wannan cin mutunci ne a yi ba manta aure ba misali ko kai miji ka ce da matarka za ka yi tafiya ka je ka kama hotel kana abin da bai kamata ba ana duk ba daidai ba ne ya jama'a ko a haifi 'ya'ya a sake su a gari suna ta barace-barace abin bakin ciki ma. 'ya'yan musulmi wanda in ka kalle su wallahi za su kasance jari ga al'umma ne amma gan su wajen guda 100 a wajen guda 30 50 suna bara cikin tufafi kazanta suna leƙa motocin mutane ana wulakanta su waɗannan fa 'ya'ya ne jari ne ga al'umma in aka basu zamanta security risk nan gaba matsala dole ne irin wannan tashi hankalin ai kokari su zo makaranta irin wannan su yi karatu karatu na addini samu sana'a kuma sannan a fake a ce qur'ani ne a fake qur'ani ya karanta da cin mutunci da wulakanto abadan ya jama'a duk wannan bangaren wato kaddara wato ainihin dokar ubangiji ne to amma maganar ana akan kafirai ne amma tana da ma'ana kan kowa da kowa ai kafirai ba su kimanta Allah ba hakikanin kimanta shi alhari alhali ƙasa gaba ɗayanta dimki ne kawai Shi ne wal'ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun biya yaminihi ƙasa gaba ɗaya Allah zai damke ta yau mai take ma mai ce ƙasa a gun ubangiji ha barin tambaye ku da al-kursi da al'arshi wanne ne gaba wajen girma da al'arshi da duniyar da muke ciki wanne ne gaba duk alkursi nake so in ce da kursi da ƙasar da muke raye wace tafi girma ko shakka babu don ya tabbata cikin hadithi cewa alkursi da kake ji ayatul kursi sai ka ɗauki duniya gaba ɗaya ka jefa a cikin alkursi yadda za ka ɗauki kwandala ka jefa a dokan jeji la ilaha illallah to shi kuma al-kursi sai ka jefa cikin al kamar ka dauki kwandala ka jefa a jeji to me zaka ce kuma game da wanda ya yi su kuma kuma gane ba saboda Allah ta'ala yana cewa ran tashin kiyama wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama was samawati matawiyatun bi yaminihi ita kanta sama ma Allah ya gabata ya nade ta da hannunsa la ilaha illallah subhana sarki ya tabbata gare shi in ka kalli sai ka ce subhanallah shi ne kawai abin da ka tsira kira idan ka ga kyawun halitta sai ka ce subhanallah misali ka tashi da garin za ka tafi abuja daidai zumarok ka kalli zumarok ce subhanallah kawai ka ga teku na hayaniya tana wani turo koko ka ce subhanallah kaga jirgin kasa a dogo yanda Allah ya bada technology sai kace subhanallah baka da kalmar da tafi irin kai ma Allah tasbihi dan yayi makansa da kansa tasbihi yace subhanahu wata'ala sarki ya tabbata gare shi ya burun kasa amma yushrikun gabarin abin da suke shirkata shi da shi su hada shi da wasu Allah ka kare mu mai shirka da kai ah, muna sane ko ba mu sani ba Allah kaka samu haka ya Allah abinda muka yi masani ba Allah gafarta mana a ne kamata mu tsaya yan uwa masu albarka insha Allah ta'ala sai lokaci na gaba wanda abin da ya rage mana shine tafsirin mu na ƙarshe, domin da idan Allah arama zai karanto mana shafin wani fiha insha Allah mu je mu dire a aya ta ƙarshe suratu ghafir kuma sai yawan rai in Allah ta'ala ya kai mu wannan kuma zai kasance ne jibi litinin za mu karanta fassarar shikenan sai jawabin rufewa amma gobe babu tafsiri amma za a zo fa tamboyi za a amsa gaba da yaddan Allah in ma mun karkare waɗanda muke da su a rubuce ku za mu bi ku ɗaiɗaiku a amsa in yi so mu ce nan mutum tambaya shida nan shida nan shida nawa kenan da ka aje da tamboyi a zo abinda ka tambaya in mun sani mu ce ga amsa ba mu sani cewa Allahu alam ba mu sani ba Allah ya samu dace Allah ya muku albarka ya samu dace ya ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu shugabanni nagartattu zaɓukan da ke tahowa ya Allah ka sa ai lafiya a ƙare lafiya a wannan makaranta kadfauli musamman da shugabanta da aka samu sabon rekta allah ya masa jagoranci da shi da mataimakansa kan yin daidai haka dukkanin shugabanni inda muke da su kuma muna ƙara jaddada addu'a rasuwar malaminmu a shekka isa waziri wazirin kano jiya allah jikan malam ya gafarta mai ya saka gabarinsa ya tara mu gaba ɗaya fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين